na je makaranta da shi sannan kuma na da da shi a cikin zuciyata matan mana ina baƙin cikin halin da yaran hudu yake ciki hudu yake sana'a karatun da ake zama a yi na arabiya hudu ya wuce yawace yawacensa a wajen mashaya ko kuma iyawace yawacensa a wajen tasha 'yan yagari Wataƙila ko dan bai san abin da duniya take ciki bane shi yasa. Bai san yadda duniya take ciki. Amma yanzu yana ciki yana baccin ne koko. Yana ɗaki. Hudu! Hudu! An ta malam. Gabata malam na wuni. lafiya wanda abin da yake bani mamaki da kai shine duk gaske da zan kai maka wucewa take ta ginin kunna ka ba ɗaukata yanzu a ce ina matsayin ni da Allah yawa daraja mai ilimi kamar wannan a wannan unguwa amma a ce karatun na arabiya kaki ka so kai sana'a da na samo maka kaki kai bacci shine aikinka sai yawace yawacenka da kake yi kawai wajen yan tasha yan yaga riga kana ganin wannan a rayuwarka zai maka kudu malam ba haka bane gabarta malam ta rayuwar nan da kake gani kullum ina jin karatun nan kuma ina yin sa kuma yana shiga kwakwalwa ta baya zama kuma dole ita rayuwa da kake gani malam abubuwa in dai ba citta a jikinka al'amari baya tafiya daidai dole mutum ya dan ji citta a aljihunsa a gani ba ci ta hannunka eh ba ci ta hannuna kuma malam nan ga na yi ni ina ta rubutu ka zube min allana in ta rubutu in ta rubutu in sa rai abin da ake ban ba zai rike ni ba shi yasa na ce kawai gara a sama min kawai ni sana'a ko da direba ne tunda na dan iya mota zaman da nake a tasha na koya amma ni ba wai ina so in dinka ta je ka dawo ba ne. na fi son in zauna a waje ɗaya ko gidan hajiya don da tuni ma na samu mota a tasha kai dai ya kamata ka rika fani tsuwa wannan faɗin da malam ke maka ka dinga sauraron su kana jin abin da ke gaya maka saboda fa rayuwarka ake ake gaya maka gaskiya ya kamata ka nutsu kai ke na kullum a ɗaki a kwance sai ka ce mace da kayan kwalliya da madubi to in na duba madubi amma dai ai yadda Allah yi ni ban canja ba ko yadda Allah yi ni Allah ya gafarta malam ban canja ba saboda ba tashin hankali irin Allah ya halicce ka ka nuna Allah bai iya ba sai ka canja ka dashi. na dashi? ban dashe ba a yadda Allah yi ni a haka na hakura na zauna ko ban yi irin rayuwar da a ce namiji baligi a ce wai ya ɗashi dan mata ma sun yi wannan sai a ga ai kawai abu ne na kwalliya amma namiji ya ɗashi? Allah ya kiyaye yanzu baccin zaka koma ko ka fita zaka fita kawai dan je in ga abun nan dashiya ne yadda Allah isa ba su zauna ba sai kaga wai namiji wai yana wana shafa mai kowa zai shafa barin shi kai kullum ba za ka faɗa ba kai shi ai yanzu dai ma mutum bai shafa mai akan bai zai shafa mai jauri